To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A muna tare da ciyama Idris Bambarewa mai gidan damban ya da kewaye. A ciyaman Bambarewa barka da warhaka. Barka da warhaka. A mun ga jiya an yi taro da naɗi na labaran ɗan gwamba. A mun ga mamma masoya ta ko ina sun shigo ya a suka taya labaran ɗan gwamba murnan wannan bikin naɗin sarautar da aka mai. A me zaka cewa masoya kallon damban gargajiya? a jama'a salamu alaikum warahmatullahi ala wa a jama'a ina musu godiya kuma da bakinmu da suka zo ina musu fata alheri wanda suka tashi kan hanya Allah mai da kowa gidan shi lafiya ya sa na fito yau wanda ya nace bari yi godiya da kuma ɗan jawabi da zan yi na yanayin rayuwa a ciyaman barewa jiya masoya sun yi tunanin za a yi damba tsakanin ramadan da dogo mai kwasara to kuma abin bai kasance ba me dalili ne abin da yake faruwa shine ramadan damben shi ya kai ya dambe da dogo mai tafasara amma ba yanzu ba tukuna saboda shi hausawa suka ce gaggawa aikin shaidan ne so ramadan zai yi dambe da dogo mai takwasara amma iyayen gidan shi sun kira shi sun gaya mai cewa ba yanzu ba kuma da shi ke mutum ne wanda ke da biyayya wa iyayen gidan shi ya saurara saboda haka lokaci na zuwa a ajiya mun ga taron jama'a kashi-kashi a har wani mai gidan dambe ya yi raddi wanda ku ni da kai na kai na saurare shi yau da safe a yayi ita ce ku ce har ya ce wai kai ai baka ime tunda shi dambe kai kuma kiwon shanu kai to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu zan ƙara maimaita sunana sunana Idris Umar a abinda mutane ba su gane ba harkan dambe ba harkan fada bane ba shi mai gidan dambe ko kuma kungiyar dambe ka fito ka ce kai kayi dambe kai kayi menene kowa da hanyar cin abinci shi sannan iya adadin da Allah ya rubuta za ka yi a harkar rayuwa shi za ka yi da shan ruwanka da numfashinka da komai kidayayyu ne wurin Allah saboda haka abin kunya ne wannan maganganun da ke faɗa har ya fito ya ce wai cewa wai ni kiwo nake yi kaza kaza kaza kaza kiwo laifi ne ni ba bulata ne na gaji kiwo ciki da waje ciki da waje kiwo ba laifi bane ma'aifina ya yi kiwo ma'aifiyata ta yi kiwo kuma dole ni ma ya fito kiwo saboda haka business ina ne akwai abin da ke faruwa tun zamanin su jinadu so a shiga ciyawa ana dambe a daidai kuma ana yi a maraba damben daidai bai hana damben maraba amma duk lokacin da ya zama cewa kana da yan wasa masu kyau dan kallon daidai dole ya zo gidanka in kuma kana da yan wasa masu kyau a daidai dan kallon maraba zai je gidanka su fa yan kallo ba su da alkibla duk inda akwai yan wasa masu kyau nan suka yi sannan ni ramadan ba ni na hana shi zuwa yayi wannan damben da yake magana ba mm. ajo ne na labaran kuma ya ga mutuncin da ke tsakaninsu da labaran ya ce a kan abin duniya ba zai bar ba zai sa zumunci shi ya lalace da labaran ba ya kama hanya ya zo to idan kai kungiya kana jin haushin cewa ramadan ya zo maraba. to wancan satin na ma ramadan yake wancan satin ramadan yana daidai yana gidanka misali sannan ina shi dan liti wanda shi ya reni ramadan din ya girma sanda ya sati biyu bai gidan shi amma bai nuna ran shi ya ɓaci ba kai kuma ka nuna ranka ya ɓaci wanda abin duniya duk abin da ka samu zai kare sannan mu ajo ne abin da muka samu zamu ba mutum mu ajo mu ba wai ajo ne wanda zamu zo mu samu kuɗi mu yi ƙarya ma dandan ba mu zo mu miƙa mai kuɗi a fili daga baya kuma mu anshi kuɗin mu ce mun araba mm. duk kuɗin da zamu ba ɗan dambe ba sai ma mun bayyana ba saboda su kuɗi al'aura ne duk mutumin da ka ga cewa yana fitowa da kuɗi a fili ya ce ma dandan dambe ga kudin ajon ka kaza wallahi ƙauyanci ne ƙauyanci ne mu waye ne mun san me muke kuma muna da hankali muna da basira sannan fariyan da kake yi duk ran da Allah ya sa ina da yan dambe masu kyau zan fika jama'a ran da kake da yan kallo masu kyau na fika jama'a saboda gidan dambe na ya raba naka biyu gidan dambe na naka biyu mutane kaɗan za su shiga gidan ya cika na kuma babban gidan dambe ne saboda haka ka rike iya jama'an da Allah ya baka sannan albarkacin wa'yansu mutane kake ci kamar su Eh, su aminu mai anguwa da sauransu albarkacin su kake ci amma in muka ce jayayya za mu yi da ni da kai baka iyawa a ce babu masu tallafa maka wallahi baka iyawa ni kuma ka je ka tambaya ka ji harka na da gani ni kaɗai ne kwallin kwal kuma a harkar rayuwa ba ni fariya ni yau in fito in ce na fi karfin wani saboda duk duniya Allah ya ce ba mai daraja kamar dan adam ban cewa na fi karfin ka kai ma kuma baka fito ka ce ka karfe na saboda bai wanda Allah ya bani daban naka daban kuma sannan kana magana akan kiwo ka ma bani kunya da ka faɗi wani abu ne daban wanda mutane za su yi dariya amma magana kiwo ai ba laifi bane duk wani dan adam yana kiwo idan baka yi kiwon shanu ba za ka yi ta kaza in baka yi ta kaza ba za ka yi ta akuya in baka yi ta akuya ba za ka yi ta tinkiya amma har yau har ka fito kana cewa ina kiwo wani abin kunya ma da za ka je ka yi ajo ma dan dambe a ce ka mika kudin a fili jama'a sun gani kuma ka zo ka ara ka kara cewa ai babu wannan kudin a ciyawan barewa na ji kana ce kan cewa amma dandan ba ajo an ara kuɗi akwai dandan ban da ya tauka maka wannan korafin ne ko kuma ya ne ko kuma ya aka kai ka sani ga kwaro kwaro sarkin dambe kwaro ya ce an mai ajo mm. diye diye an ba shi kuɗi an ce za a saya mai fili babu kuɗin babu filin ya fito bbc ya yi magana ya fito ko ina ya yi magana lokacin da aka saki za a saki bidiyon ma ni na hana saboda ina ganin kamar irin kawaici da yake tsakanin mu da kowa saboda ita kungiyar dambe abinda mutane ba su gane ba kungiyar dambe dan dambe ba na mutum ɗaya bane ban taba kiran dan dambe in ce shi kadai ne nawa ba ban taba fariya da dan dambe ba yau idan kana ga ranar bahagon yan sanda yana gidanka wata rana ai bahagon yan sanda kwanan nan ya bar nan wurin daga nan yanzu ba gashi a jihar Kebbi ba sai in ce don menene ya je gidan Faruku ko kuma in ya tafi gidan Dalliti sai in ce don me ya tafi gidan Dalliti wannan ba hujja bane kauyanci ne dan wasa da ka gani ka kyautata mai in ka kyautata mai wata rana dole ya dawo inda kake sannan zan iya kiran kwaro yanzu live ya yi jawabi akan maganan kudin shi na ajo tunda ya yi wancan lokacin mun dakatar da shi amma tunda yanzu kai ka tabo ni ka zo kana cewa ni kiwo nake ban iyawa da kai ban abin nan duk abin da kake yi farfaganda ne don mutane su gani ba ka yi don Allah gaskiya ne ba ka yi don Allah ka fito rayuwa ka yi abu don Allah ba wai ka yi don mutane ba ba sai ka bayyana ba mutane ba sai ka bayyana ba kuma wannan kuɗi da kake fitowa da su ka je ka nuna ka ce mene mene ne duk ƙarya ce keja ce kake yi daga baya kana zuwa ka anshi kuɗin oh. eh in kuma ƙarya ne ga kwaro nan ka ce za ka taimaka mai duk lokacin da ka tashi ka taimaki dan dambe ka bashi kuɗin kuma in ka bashi wallahi ya je tambaya daga autan dan banza zuwa su dan aliyu zuwa sauransu ba wani dan damban da muka mai ajo muka dai tun duk dan damban da yake Najeriya idan muka mai ajo in hakkin shi nawa ne in mun bashi mun bashi ba mu taba rike mai kuɗin shi ba a to ai duniya za ta so tun da ka ce kwaro na kusa aka ce waka bakin mai ita tafi daɗi ya kamata a gayyaci kwaro a aji ta bakin shi kwaro bismillah jama'a ga kwaro kuma za ku ji jawabi ta bakin shi kuma ba mu za mu koya mai maganar da zai yi ba shi zai muku bayani akan abin da yake tafiya a kwaro barka da warhaka an wani lafiya a kwanakin baya dai mun yi jawabi da kai akan irin wannan dai jawabin ne amma Allah bai bamu damar saki ba saboda muna tunanin kama a cece kuce zai yi yawa an maka ajuwa daidai a ranar nan ka gama maka cewa kudin nan ba su zo ba to me ya faru bayan an maka ajo an baka kuɗi a hannunka nawa aka ce ka samu dubu goma aka baka waye baka o ciya dan oh, liti to baka bincika ciya dan litin ko an bashi kudin ne ya sai hili eh, ya sai tunda ka ce hili aka sai mako koya aka yi yanzu kudin naka yana wa? ko alizuma baka san ko kudin na hannun a ciya dan liti ba ko kuma yana hannun alizuma to a jama'a kun ji jawabi daga bakin kwaro a Allah duk wanda yake da namban alzuma ko kuma na ciya dan ko kuma na bambarewa sai ya kira ya san me ake ciki da kwaro ya ce yana so a tallafa me saboda an yi a da sunansa kuma har yanzu ya ce shi bai ga kuɗi ba dubu goma aka ba shi kuma an fito bili an bayyana mutane cewa ya samu naira dubu ɗari biyu da hamsin to mun gode mun gode kwaro a duniya za ta ji jawabinka yawwa mun gode kwaro mun dawo kanka bayan mun gama jin batun abin da kwaro ya faɗi wanda kuma ya ce yana neman jama'a da Allah duk mai namban alizuma ko kuma dan ya kira shi a tambaye aka yi da kuɗinsa sannan kuma mun dawo kanka to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mm, zan yi jawabi ne a yanzu yadda ka dawo kaina aliyu muhammad mm. aliyu mm. akan ciyaman dan liti ciyaman dan liti duk duniya tana baka daraja a harkan dambe kuma duk wata kungiya tana baka respect tana baka girma akan harkan dambe ka rike mutuncin kanka akan harkan dambe kuma ka san me kake yi saboda a yanzu kukan da kwaro yake cewa kudin nan kai aka turawa kuma kudin nan mun san cewa ba sa wurin ka don suna wurin ka kai ba mutum bane mai cin amana sannan duk duniya duk duniya babu wani wanda wata kungiya da za ta gayyace ni ta ce min bar na mu je mu yi wani hidimar arziki da ita fiye da kai kai nake ganin mutuncinka ina ganin muna harkan arziki da kai saboda haka duk wani abin farin cikin ya same ka kamar ya same mu ne kuma haka kai ma idan ya same ka kamar ya same mu saboda haka ina maka fatan alheri don Allah a yi kokari a karɓar ma wannan bawan Allah hakkin shi a bashi a karɓar mai hakkin shi a bashi saboda a yanzu kwaro yana gidana gobe mai yiwuwa yana gidanka jibi mai yiwuwa yana daidai amma da ban so in yi magana ba amma saboda tabo ne da aka yi na fito na yi magana sannan jama'a akwai jawabi da nake so in yi akwai dambe da muka sa akwai dambe da muka sa a wadda za a yi ranar lahadi idan allah ya kai mu bahagon 'yan sanda da shi da mene dogon shari'a wannan na kudu mai dadan dogon sharif dogon sharif za a yi dambe da bahagon 'yan sanda da dogon sharif damben naira dubu ɗari sannan akwai dambe tsakanin autan ɗan bunza da autan na aisha sannan akwai dambe da muka samu ramadan da shi da dogo mai takwasara wanda ba ni na sa wannan damben ba sardaunan matasa ne damben naira dubu ɗari biyu in sun zo wani hamdu in ba su zo ba ma ya ce zai ɗauki wannan kyauta zai tura wa ramadan to in allah ya mai takwasara ya zo shi kenan duk da dai mai takwasara ma yana nan saboda haka iya jawabi na da kenan da zan yi kuma yan kallo ina muku fatan alheri allah ya bar zumunci kuma a ci gaba da bibiyar mu a gidan damben bambarewa tv duk wanda yake bibiya duk wanda yake kallon son kallon damben gidan bambarewa da jin labari ya ringa bin bambarewa tv ko kuma duniyar dambe ko kuma duniyar dambe to mun gode ya ciyaman idris bambarewa mun gode